لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عدرت دمك كرنت وانا لتافي إلى مختصر في البخاري التجريد الصريح لإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي زام تاشي عدرتي نبيو muna gabatar da karatu a wannan masallaci na Usama ibn Zaid a nan unguwar Taludu a birnin Kano in ba manta ba darasi da ya gabata a darsul awwal kenan mun fara karanta muqaddima na littafin ne ko kuma kitabu bad'il wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine littafin da muka karanta ko kuma shine babi na farko a wannan littafin muka karanta babu kaifa kana bad'u alwahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama mun karanta hadisi na daya muna hadisi na biyu lokaci yayi za mu sake karanta wani hadisi sannan sai mu ci gaba da hadisi na gaba ne hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda malaita an Aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha daga Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda ta ce awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min alwahi ar-ru'ya saliha farkon abin da aka fara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na wahayi shine ar-ru'ya as mafarki wanda yake as-salihah ma'ana wanda yake gaskatuwa fil nawmi a cikin bacci فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي لا يرى رؤيا بايا غنن وانا مفركي إلا جاءت فاتي مفركي سيادو مثل فلك الصبح kamar wato a ketowar abin nan alfijir da zai rago cikin duhun dare mana hasken da zai bayyana yadda haske yake ratsowa in alfijir ya keto cikin duhu ya fito ya haske haka yake gani ma'ana a fili abin yake bayyana gare shi tun hubbiba ba al-khala sannan sai Allah ta'ala ya sanya masa san keɓancewa. fakana ya yakhlu bi ghari hira manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yakan keɓance. ya ainihin wato barcikin garin Makka ya ware ya je ainihin garu hira shine kogo na dutsen hira fa yatahannasu fihi sai ya zauna cikin wannan kogo tahannasu sai ya fassara shine riwaya ce wa huwa ta'abbud shine yana bauta shine ma'anan ya tahannas yana ware kansa daga mutanen makka ya shiga wannan kogo na gharu hira domin ya rika yin ibada allayaliya zawatil adadi ma'ana yakan zauna a cikin wannan waje wasu kwanaki a masu adadi قبل أن ila Alihi, kafin كابو Allah الله صلى wa Sallama ya dawo cikin iyalansa. mana ya zauna a can kogon wasu kwanaki sannan ya dawo gida cikin iyalai wa ya tazawwadu lizalika in ya zauna sannan ya yi guziri kafin ya koma komawa ya keɓance a wannan kogo sun mayar jiwu ila khadijata fa ya tazawwadu li misliha idan ya je ya zauna a wannan kogo na wasu kwanaki sai ya dawo wajen na khadija Allah ya kara mata yadda sai ya tazawwadu fa ya tazawwadu ma'ana sai ya yi guziri ya ɗauki abin da zai bukata na adadin kwanaki da zai zauna a wannan kogo limisliha na adadin kwanaki da yake son zama hatta ja'ahu al-haqqu har gaskiya ta zo gare shi ma'ana har mala'ika jibril alaihi salam ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wahayi shine hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira a lokacin yana cikin kogon hira fa ja'ahu al-malaku sai mala'ika jibril ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala yace da shi iqra Ka yi karatu kala sai ma'aikin Allah ya ce ma ana bi ni ba mai karatu ba ne ma'ana ban iya karatu ba kala ya ce fa a ni? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai mala'ika ya kama ni fa ni wato ya matse ni hatta balaga min ni jihar ma'ana ya kama ya matse ni har sai da ji wahala thumma ni sannan ya sake ni fa kala ce da ni ikra yi karatu fakultu na ce ma ana bi kare ma'ana ban iya karatu ba fa aka zani fa gassani a ya kuma kama ni karo na uku ya kuma matse ni sun ma'arsalani sai ya sake ni sun sai ya sake ni fakala sai ya ce da ni ikra bismi rabbika allazi khalaqa kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq wanda ya halitta dan adam daga gudan jini iqra wa rabbuka al-akram kai karatu ubangijin ka shine al-akram mai karanci faraja sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama faraja biha sai ya koma gida da waɗannan wato yanayi da ya samu kansa da waɗannan aure da aka wato aka ce yi karatu ya koma gida wajen Khadija yarjufu fu'aduhu zuciyarsa tana wato kadawa ko tana raurawa wa dakala ala khadija binta khuwailid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje wajen nana khadija binta khuwailid Allah ya kara mata yadda fa kale yace da ita zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni fa zammalu aka lillibe ma aiki sallallahu alaihi wasallam hatta zahaba anhu rawa har wannan tsoro ko wannan firgici na abin da ya gani wanda bai saba gani ba a wannan kogo har ya bushe ma'ana hankalinsa ya kwanta bayan wannan wato firgici da ya gani a wannan kogo fazammalu hatta zaba anhu ar-rawa fa qala li khadija sai ma'aikin Allah yace da khadija wa akhbaraha al-khabar ya ba ta labarin abin da ya gani sai yace laqad khashitu ala nafsi naji tsoron abin da ka iya samuna wato yana ganin kamar abu ne mai cutarwa tunda ai abu ne da bai taba gani ba wannan mala'ika da ya gani da kuma yanayi da ya samu kansa a ciki ya ji tsoro na cewa wani abu mai cutarwa ka iya samunsa shine ma'anar laqad khashitu ala nafsi na ji tsoron abin da ka iya samu na na cuta faqalat khadija sai na na khadija tace da shi ma'ana tana kwantar da hankali tace kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan ce kalla ma'ana ta rantse da Allah ta ce wallahi da ɗai ba abin da zai wato Allah ta'ala ba zai tozartar da kai ba la yukhzika Allahu abadan Allah ba zai tozartar da kai ba innaka sai ta faɗi dalili da yasa ta faɗi wannan magana ta ce domin kai lalle latasilu arrahima kana sadar da zumunci wa tahmilul kalla kana ɗaukan nauyi ma'ana idan aka shiga wani hali na ah, wato kakanika yi hali na abin da yake na nauyi da akan ɗauka a lokacin jahiliya na jiya ko na wata rigimar bashi wani zo ya ɗauki wannan nauyi domin ya sasanta mutane kai kana yin wannan kana ɗaukan nauye-nauye wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma kuma kana bawa mutumin da bayi da shi mutumin da yazo yake neman taimako wajenka ba shi da hali kana taimaka masa wa taqri dhaifa kana hidimar baki kana sauke baki kai masa hidima wato tu'inu ala nawa'ib alhaq kuma kana taimako a bisa wato al'amura da ka kasance na gaskiya idan wani abu ya faru wanda yake ya cancanci a sa baki ko a magana ko a shiga domin a ga al'amura sun yi kyau abin da yake na gaskiya ne kana shiga domin ka sasanta domin ka taimaka a zauna lafiya kana aikata waɗannan abubuwa mutumin da yake alheri bisa al'ada cuta ba ta samun sai dai alheri ma'ana na na Khadija ta yi amfani da basirarta da fahimtarta cewa duk mutumin da yake aikata alheri to insha Allah ta'ala sharri ba zai same shi Allah ba zai kyale sharri ya same shi wannan kafin ma a bayanin musulunci kenan eh, ya kasance kenan haka sunnar Allah take a cikin bayi mutumin kirki Allah ta'ala yakan sunnanta yakan hukunta kaga rayuwarsa tana cike da alheri. ko da ba musulmi bane kuwa ko da ba musulmi bane domin Allah ta'ala yakan saka wa wanda ba musulmi ba a duniya in yi alheri Allah ya saka wanda alheri a duniya kuma wannan magana da ta faɗa kafin musulunci ne kafin bayanin musulunci farkon lokacin da manzo Allah sallallahu ya ga mala'ika kuma ya shiga hali na tsoro da damuwa cewa wani abu na cutarwa ka iya samun sa ko aljanu ko wani abu da yake mai cuta tace a'a duk mutumin da yake alheri to Allah baya bari ya tozarta Allah yakan kare ki saboda dalilin alherinsa wannan abu ne na wato sananne a rayuwar mutane mai alheri Allah yakan ba shi kariya ga rayuwarsa tana cike da alheri sai ta gaya manzo Allah ta sallama waɗannan maganganu domin kwantar masa da hankali sannan kuma sai ta ƙara da abu na gaba shine fantalaka bihi khadijatu hatta atat bihi waraqat ibn nawfal sai na khadija ta dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu je wajen waraqa dan nawfal ibni asad ibn abd al-uzza ibn ammi khadija dan baffan khadija Allah ya kara mata yadda Wakana mura'anta imra'an tanassara jahiliya shi wannan warqatu ibn nawfal ya shiga addinin nasara a lokacin jahiliya kafin musulunci wa kana yaktubu alkitab al-ibrani kuma yana rubuta littafi da yaren yahudawa shine al-ibrani yana rubutawa tunda ai littattafan abin nan a taura da linjila da yaren ibrani aka rubuta asalinsu da yaren yahudawa ne to kan rubuta littafin injila ya yi addinin nasara da yaren ibrani fa ya kutubu min al'injili ma sha Allahu an ya kan rubuta abin da Allah ya so ya rubuta na daga injila wa kana shekhan kabiran kada amiya kuma shi warakatu a lokacin da nana khadija ta je da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wajensa ya riga ya girma har ma ya makance ya girma da yawa har ma ya makance faqalat khadijatu sai na na khadija ce da warka yabna am ya kai dan bafana isma min ibni akhika isma min ibni akhika kaji abin da ɗan uwanka zai faɗa maka na abin da gani ko abin da ya samu kansa a ciki faƙala lahu waraka sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn akhi ma za tara ya dan ɗan uwana me ka gani fa asbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a sai manzo Allah ya bashi labarin abin da ya gani abin da ya kasance fa kala hu waraka sai waraka yace da ma'aikata sallama hadan namusu alladhi nazzala Allah ala Musa ai wannan shine annamus malamai suka ce annamus shine sahibu sir dan aike na sirri shine mala'ika da Allah ya aika wa annabi Musa shine Allah ya aiko maka da shi domin ai yana da ilimi na addinin ah, abin nan nasara saboda haka yana ganin bayani da aka yi ya gane cewa wannan mala'ika ne mala'ika ne zuwa manzon Allah sallallahu kuma dama ya karanta ya san cewa Allah ya alkawari zai aiko annabi na ƙarshen zamani saboda haka yana gani eh, bisa ilimin da yake da shi ya gane cewa wannan shine annabin da Allah ta'ala zai aiko na ƙarshen zamani kuma wannan da izo masa mala'ika ne wanda Allah ya aiko ga annabi Musa sai ya ce ya laitani fiha jada'an ina ma a ce a lokacin da za ka zo isar da saƙo ya zama ina cikin samartaka ina cikin ƙarfi laitani a kunu hayyan ina ma ina raye in a lokacin da yayin da yukhrijuka muka, mutanenka za su fitar da kai daga garinku faƙalar qala rasulullahi sallallahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace awa hun, yanzu za a fidda ni daga garina inda nake inda aka haife ni na tashi anan a fidda ni faƙala na'am na'am yace kwarai kuwa lam yati rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa udi babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi wa yudrikni yawmuka in Allah ya raya ni na riski ranarka lokacin da zaka rika kiran mutane zuwa ga addinin gaskiya ansurka surka nasran mu'azzaran zan taimake ka taimako na gaske da ƙarfi na zan taimake ka thumma lam yanshab waraqatu an tuwfiya sannan ba a dade ba sai waraka ya mutu dama dai tsoho ne ya ma makance saboda tsufa wa fatara alwahyu kuma bayan wannan zuwa da mala'ika yayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wahayi ya tsaya ma'ana ba kuma zuwan masa ba zuwa wani lokaci wannan hadisi kamar da muka bayyana Imam al-Bukhari bayan ya binna littafin sa abin da ya fara babi ko yi kitab littafi da ya fara budewa da shi shine littafin da yake magana akan wahayi domin wahayi ai daga wahayi ne aka samu addinin baki daya an gane ku imam al-bukhari ya bude da kitabul wahyi wahyi saboda da wahayi ne addinin aka isar da shi zuwa ga mutane saboda haka sai ya fara bayanin ta yaya aka isar da addinin ta yaya Allah ta'ala ya fara wato aika sako zuwa ga ma'aikin salama eh, da kuma yadda shi manzon Allah salama aka umarce shi bayan an yi masa wahayi ya isar da sakon zuwa ga al'umma na kira zuwa ga ta Allah shi kaɗai da bauta da kuma kiran mutane zuwa ga addinin musulunci to babi sai malam yayi muqaddima ya bude da babi da hadisi na Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda innamal a'malu niyyati malamin suka ce ya buɗe da wannan ne domin shine kamar shimfiɗarsa domin shi bai muqaddima ba sai ya kawo hadisin dan ya nuna cewa yayi nufin Allah ne wajen wallafa wannan littafin da nufin cewa wato a aikin da mutum zai yi Allah ya gani yasa kuma duk mutum da ya nufa Allah da aiki to Allah ta'ala zai bashi ladan aikin sannan kuma sai ka wannan hadisi na biyu hadisin Aisha da yake bayanin wahayi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar a hadisi na farko tambayar da Al-Harith ibn Hisham yayi ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya wahayi yake zuwa maka manzon Allah ya bashi labari sallallahu alaihi wasallam cewa wahayi yakan zo masa ya faɗi hanya guda biyu na farko ita ce wato mala'ika ya zo masa ba tare da ya ga mala'ikan ba ya ji sautin mala'ika wato sautin kamar salsalatul jaras shine wato karar wato karaurawa ce wa huwa ashaddu alayya ashadduhu alayya wanda ya fi tsanani ga manzo Allah ta sallama na shi wahayin annabi manzo Allah wahayi sallallahu alaihi yakan sha wahala domin shi wahayi kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta abu ne mai nauyi shi yasa Allah ya ce inna sanulqi alayka Kaulan taqila za mu saukar maka magana mai nauyi shi yasa ana wahayi manzo Allah sai ta kan shiga hali na wato wato wahala shine yake bada labari sannan mala'ika izo masa da sifata wato mutum domin ya gaya masa abin da Allah ta'ala ya aiko gare shi sai ka mana kuma hadisi na gaba shine wannan hadisi da makaranta wanda yake gaya mana yadda aka fara yi wa Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi shine na farko ar-ru'ya as-salihah ko as-sadiqa yakan yi mafarki in ya wayi gari sai ya ga abin da ya gani a mafarki gashi nan a fili kamar wato ketowar hasken alfijir daga cikin duhun dare ma'ana ya bayyana a fili yadda ya gani haka zai gani a zahiri wato wanda aka fara nuna masa wato alamomi na annabta daga nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya sanya masa sanya ware kansa daga cikin al'ummar ƙuraishawa waɗanda suke bautar gumaka waɗanda suke aikata abubuwa marasa kyau yakan ware kansa ya tafi kogon hira ya zauna wasu adadin kwanaki sai malam yace ya ta tahannasu fihi ay yata'abbad ma'ana yana ibada malam suka ce abin da ake nufi yana ibada yana zama yi tuntuntuni game da wato Allah ta'ala game da halittun Allah game da wato abin da ya shafi kadaituwar Allah da kuma tunani akan abin da mutanen sa suke kai wanda yake ba mai kyau ba na shirka na sabon Allah da makamantansu ne malamu suke cewa ta tahannus ana abin da ake nufi ma'ana kama a tafakkur ne tuntuntuni game da Allah subhanahu ta'ala a ƙarshe kuma yana cikin wannan hali ne sai Allah ya aiko masa da mala'ika da wahayi na farko Shi ne wannan ayoyi da aka karanta iqra bismi rabbika alladhi khalaq a cikin suratu al-alaq wannan ne ayoyi na farko da suka sauka ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin magana mafi inganci domin shine farkon wahayi gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika masa mala'ika da waɗannan ayoyi amma kafin a ce a karanta masa ayoyin sai da aka yi ne sai da aka kuna aka jarraba shi da aka ce ikra sai yace ma ana bikare aka ce kai karatu yace ban iya karatu ba ban san karatu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai karatu ba kuma wannan yana daga cikin wato hikimar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda faɗa cikin alkur'ani domin tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai taɓa yin karatu ba amma kuma ya zo da alkur'ani wanda yake cike da ilimi wanda Allah ya bashi shi wannan kanshi yana cikin wato alamomi na annabta annabi sallallahu alaihi wasallam shine da Allah ya bashi alkur'ani alhali shi ba makaranci bane bare a ce ya je ya karanta a wajen wani ko ya karanta a littafan waɗanda suka gabace shi ko ya koyo a wajen wani a'a shi bai yi karatu ba bai je ya zauna gaban malami ba amma ka duba abin da ya zo da shi na ilimi na wahayi to sai Allah tabaraka wata'ala ya bashi waɗannan ya sauka masa na ayoyi guda biyar na farkon suratu Al'alaq har zuwa faɗin Allah ta'ala allama insana ma lam ya'lam sune farkon ayoyi da Allah tabaraka wata'ala ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma wajen matarsa nana Khadija bayan wannan abu da ya gani na mala'ika da izo masa a wannan sifa da eh, take da ban tsoro tunda halitta ce da in baka taba ganin ta ba ko shakka babu dole ka tsorata da kuma yanayin da ya samu kansa a ciki ya koma yana cewa matarsa nana Khadija zammiluni zammiluni alallibeni alallibeni saboda abin da ya taho da shi na tsoro da kuma firgici na Khadija Allah ya kara masa yadda ta kwantar masa da hankali bayan ya samu nutsuwa ta lallabe shi sai yake cewa ya ji tsoron abin da ya gani kada wani abu mai cuta ya same shi sai ta gaya masa cewa a'a Allah ta'ala ba zai tozartar da kai ba dalili saboda waɗannan al'amura da kake aikata na alheri duk mutumin da yake alheri to alheri zai gani aljaza'u min jinsi al'amal mutum abin da ka aikata shi za ka ga sakai haka Allah ya sunnanta a rayuwar mutane mutumin da yake mutumin kirki sai ga Allah ya sahale masa al'amura al'amuran sun zamo na kirki mutumin da yake kuma aka san haka to zai ga sakamakon abin da yake aikatawa ne a rayuwarsa zai ga sakamakon abin da yake aikatawa ne a rayuwa saboda haka ta gaya masa waɗannan al'amura muhimmai na makarimul akhlaq domin in ba mutum mai manyan ɗabi'u da ya samu dace ba da halaye da ɗabi'u na ƙwarai ba ba wanda ke sufantuwa da wannan sufa abubuwa da ta bayyana ta ce innaka la tasilur rahim kana sada zumunci sadar da zumunci aikin alheri ne abu ne mai girma a rayuwar mutane kamar yadda nake nanatawa wannan fa kafin fa a isar da addini ne amma kuma gashi ta faɗi cewa kana sada zumunci ashe sada zumunci abu ne wanda yake mai kyau a cikin rayuwar mutane abu ne wanda yake cikin ɗabi'u manya-manya tun kafin a yi wahayi ma'ana addini ya manzo Allah ta sallama mai isar da addinin da waɗannan al'amura gashi tana cewa kana aikata abubuwan nan kuma dukkanin su abin yabo ne a rayuwar mutane sada zumunci sada zumunci abu na ɗaya kenan abu na biyu ɗaukan nauyi tahmilul kal in ba mutum mai makarimul akhlaq ba kowa jan jiki yake dan me baya sa a dora masa ne nauyi kowa ɗabi'ar mutane haka take kowa bai san nauyi saboda me kana ganin ai nauyi kai ma ka ji da kanka haka ake cewa ko amma mutumin da yake da makarimul akhlaq zai ji da kansa kuma ya ji da waninsa dan me saboda ɗabi'unsa kyawawa ne duk wanda ya neman taimako wajen ka yana da wani nauyi ya dingina alamar kirki alamar cewa kana cikin kana da makarimul akhlaq shine ka taimake shi iya iyawarka abin da zaka iya kai masa wanda gagar ka ce to iya abin da zan iya kenan kai hakuri amma dai baka yi me ba baka kore shi ba baka zille ba baka juya masa baya ba don kai baka son nauyi kuma yanzu mutanenmu wannan yana cikin abubuwan da muka rasa ɗaukar nauyi kowa yana ji shi kansa kawai ita sai ya ja jiki ba zai kalle ɗan uwansa ya yayin da yake cikin halin kakanuka ya ce bari ya muke shi ba ko da kuwa da jahinsa ne da alfarmarsa ko da da alfarma ce ana bin ɗan uwanka bashi ai ba sai ka biya mu bashi ba ka je ka samu wanda yake kai yake bin sa bashi ka ce da Allah ya hakuri wannan bawan Allah yana cikin halin abin nan da akwai zai baka ka ɗaga masa ƙafa. in ka yi wannan baka taimake shi ba ko iya wannan to yana cikin makarimul akhlaq shine hamlu alkal ka ɗauki nauyi mutanen kafin musulunci sun kasance ba fa abin na cikin musulunci ba tun kafin musulunci suna da wannan ɗabi'a mai kyau idan aka samu rigima dangane da jini diya kenan wani an kashe wani kuma ana so a biya diya abin yayi nauyi wanda ya kisan ba su da hali dangin su iya biya wani sai ije ya dau nauyi ya ce to shikenan dan kada a rigima sai ya shiga tsakiya ya ce ni na ɗauki na lamunce za a biya wannan diya tunda mutum ne mai alfarma sai ya je nan ya je nan ya je nan cikin mutane ya ce to da Allah ga abin da ake ciki wane ana bin su diya kuma ba su da halin biya ku taimaka ba su ne za su je nema ba shi zai dauki dan mai dan a zauna lafiya sai ya je har a samu a biya wannan diya kaga kenan an zauna lafiya ba za a ce sai an ɗaufan sabon irin lokacin jahiliya tun da kawo musulunci haka suke yi sanin kashe wa mutum ɗan uwa sai ce zai ɗaufan sa sai ya yi haka domin ya kwantar da rigima ko ana bin wani bashi mai nauyi aka shiga rigima sai shi ya ɗauki wannan nauyin ya je ya samu mutane ce to wani gashi ya ci bashi kuma ba da halin da zai biya ya samu kansa cikin karyar arziki a taimaka a biya masa bashi tun da yana da alfarma kuma shi ba shi kansa yake wa ba dan dai ya magance wannan matsala to irin wannan ɗabi'u na mutane tun kafin musulunci ake yi wannan ɗabi'u kuma suna cikin manya-manyan ɗabi'u na ƙwarai manzo Allah ta sallama yana ɗaukar nauyi ta ce wa tuksibul ma'duma ko wa tuksibu al ma'duma wanda bai da shi in ya nemi taimako kana ne kana taimaka masa al ma'dum wanda bai da shi kana bashi wa taqrib dhaifa kana saukar baki yana cikin abin da yake na makarimul akhlaq saukar baki bako ya zo ka ɗauke yana cikin nauyi ai shi ma saukar bako domin za ka ɗauki nauyinsa ka ba shi makwanci ka ba shi abinci ka ba shi kulawa iya lokacin da zai zauna wannan hali ne na yabo abu ne na kwarai ya sa mutanen da ko a cikin al'ummar mu za ga suna yin gidajen baki mutane masu makarin akhlaq mutum ya gina gida ya ce wannan dan baki ne sannan kuma ya ajiye wakili a gidan duk bako da aka yi za a je a kai labari an yi baki kaza za a shirya musu abinci a kawo ba fa bakinsa ba ne ma'ana ba wajensa kaɗai don wanda ya zo wajensa ba a'a in dai bako ne ko bakonka ko bakon wani ko bakon ya zo aka ce to ina za a soke ba a ce a to akwai gidan wani inda ake soke ba kaga wannan ɗabi'u ne kyawawa kuma tun kawo musulunci laraba suna yin wannan mu ba yanzu kana so ga damuwar mutum shine in yayi ne to in kaga tashin hankalinsa ka gan shi a rikide a rude lafiya wallahi baki sun hankalinsa ba saboda me wannan zuciyar ba ba bata bata san alfarma da girma da kuma karamci na mutum ka sauke bako ba kuma bakon shekara nawa zauna a gidanka kuma ka'idar shari'a dama ta bayar da ka'idoji da na sauke bako ko ba ka in ka sauke bako kai masa abin da yake na ka'idar shari'a shikenan kai abin da yake na abin yabo to wannan cikin halaye ne na gari zuciyarka ta zama tana son bako tana tana son ta yi bako hidima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗabi'unsa shine mai saukar baki da kuma yi musu hidima wa tu'inu ala al-haq sannan tace kana taimakawa a bisa al'amura da suke faruwa nawa'ib ma'ana hawa da suke na abubuwa da suke faruwa wanda ake buƙatar a shiga domin a taimaka na gaskiya kuma abin da yake na taimakawa gaskiya kana yin haka duk inda kaga gaskiya kana goyon bayanta kana taimakawa domin ciyar da gaskiya gaba duk wannan ɗabi'unsa ne sallallahu alaihi wasallam na na khadija take cewa waɗannan ɗabi'un halaye insha Allah duk wanda yake da su Allah ta'ala ba zai kyale shi haka ba sai ya bashi kariya kuma ba zai kyale ya tozarta ba kaga ta yi haka ne iya fahimtar ta kuma gaskiya ta faɗa hakan ne duk wanda yake da halaye na kwarai Allah yana bashi wato agaji da taimako kaga al'amuransa suna tafiya da kyau dan in kai alheri Allah ma zai maka alheri bayan wannan kuma na khadija Allah kare da gare ta ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai shi wajen wannan bawan Allah shine warakatu ibn nawfal wanda dan bafanta ne kuma yayi addinin nasara a lokacin yana addinin nasara ma'ana kirista ke ya karanta littafin at-taura ya karanta injila yana da ilimi yake tambayar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam me ta gani me ya faru da ya ba shi labari yana ji yace to wannan mala'ika ne ya zo maka domin ya gane alamomin ya san mala'ika shi ne yake da wannan sufofi kuma ya san wannan sako ne daga Allah domin dama ya karanta cewa Allah zai aiko annabi a ƙarshen zamani jiran shi ake yi yace to kai ne kenan wannan annabi na ƙarshen zamani kuma in Allah ta'ala ya raya ni ina cikin ina ma a ce ina matashi gashi na tsufa da ina matashi zan taimake ka to amma gashi na tsufa kuma duk da haka yake cewa in har aka aiko ka ina raye mutanenka za su fidda kai daga garinka kuma zan taimake ka duk da cewa yanzu ya tsufa amma da yanzu cewa to kenan tun da na tsufa ba zan taimake ka wace in dai aka aiko kana raye har ya kai ga al'umma ka mutanen ka san fudda kai daga garinka zan taimake ka manzo Allah ta sallama yayi mamaki shi warka ya karatu ya san cewa duk wanda yazo da irin wannan gaskiya a yanayin da laraba ke ciki ba za su kyale shi ba ba za su kyale shi ba dama haka annaba suke fuskantar wahala a wajen mutanen in suna kiran zuwa gaskiya sai abin da suke daga cikin hanyoyin da suke shine mai ya shu'aib wala nukhrijannaka me suka ce min qaryatina aw la ta'udunna fi haka suke cewa dama duk wanda yazo da gaskiya cewa za to ka bar garin nan ba za mu yadda ba za mu kore ka za mu fidda kai haka abin yake in ka karanta a cikin labarukan annabawa saboda haka shi ma in ji waraka ce kai ma ma'aiki sasa in dai aka aiko ka da wannan sabo ka isar ga mutanen ka ba za su kyale ka ba haka abin yake gudana sai ce idan suka fidda kai ina raye zan taimake ka manzo Allah yayi mamaki sallallahu alaihi wasallam cewa yadda ita ce a makka yadda yake dan gata garin iyaye da kakanni ko mutane suna yana da alfarma da matsayi a makka a ce za a fidda shi a wannan gari sai gwarka yake tabbas sai sun fidda kai domin lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ta bi illa udi babu wani da tsayi da zai zo da irin wannan abin da ka zo shi sai yi adawa da shi sai an yi rigima dalilin saboda mutanen makka sun ginu akan wannan al'ada ta bautar gumaka ta wannan ɗabi'u ma da sa kyau ba za su yarda a lokaci guda su bari ba sai yace wa in yau muka? in Allah ya raya ni na riski lokacin da ka zo ka kira mutane zuwa gaskiya an surka nasran mu'azzaran zan taimake ka taimako da gaske kaga har tun yanzu ma kenan yayi ne yayi imani ya yarda cewa shi annabi ne kuma in yazo zai taimake shi amma lokaci bai tsawo ba shikenan waraka ya rasu saboda dama tsoho ne har ya mai makanci wa fatara kuma wahayi ya dakata wannan hadisi yana nuna mana yadda aka fara wahayi ga maza Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda matarsa na Khadija Allah ya kara mata yadda ta ba da gudunmawa wajen kwantar masa da hankali da kuma ba shi taimako tun farko har kuma izuwa ƙarshen rayuwarsa Allah ya kara mata yadda haka ya kamata mace ta kwarai ta kasance ma'ana mai taimako ga mai gidanta cikin al'amura na alkhairi za ta karfafe shi za ta goyi bayansa za ta kwantar da hankali dama dai ai yana cikin abin nan hikima na zaman aure ka aure mace zan taimake ka ko ba haka ba ta dora ka akan eh, wato abin da yake na alkhairi ba ta tura ka abin da yake ba daidai ba kaga eh, madalla da mace in ta zama irin na na Khadija wacce za ta taimaki mijinta wajen eh, wato kwantar da hankali in ya samu damuwa wajen taimaka masa cikin abin da yake zai fidda shi daga cikin hali da yake iya shiga na kunci wannan abin yabo ne in mace ta zanto kamar wannan ah, kuma amma ai akwai basira ma ko ba kama. akwai wato wayewa da kuma wato ilimi gwargwado yadda kana ji ka gana na kade tana da experience a rayuwarta tana da basira ta san al'amura kuma ta ɗabbaka abin da Allah ya bata na ilimi wajen taimakon mai gidanta akan abin da ya same shi wannan haka ya kamata mace ta kasance Allah ta'ala ba mu dacewa hadisi na gaba an Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi yana ba da labari game da yadda wahayi ya dakata bayan wancan abin da ya faru kenan malam yake cewa fataral wahyu a cikin wancan hadisi wahayi ya dakata to shine yake ba da labari yace fa kala fi hadisihi cikin abin da ya faɗa cikin hadisin sa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa bainama amshi bainama ana amshi a wani lokaci ina cikin tafiya id sami'tu sautan min sama sai ji wani kira daga sama farafa'tu ra'si na daga kaina fa idal malaku alladhi ja'ani bi hira manzo Allah ce ce ga wannan mala'ikan wanda izo min a kogon hira jalisun ala kursiyyin yana zaune akan wata kujera baina samai wal ard tsakanin sama da ƙasa faru'ibtu minhu sai na firgita da na ganshi faraja'tu fa na koma gida na nace da nana Khadija zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni fa anzalallahu ta'ala nan sai Allah ya saukar da wannan aya Shi ne faɗin Allah ya ayyuhal muddassiru kun fa ya kai wanda yake lulluba domin al-muzammil da al duk ma'ana ɗaya ne ma'ana lulluba ake nufi ya kai wanda kake lulluba kun fa'anzir ka tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ubangijin ka ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir tufafin ka tsarkake shi wal rujza fahjur gumaka kuma ka kaurace musu ba kai ba su fahamiya wahyu wa tataba'a daga nan wahayi ya dawo hamiya ma'ana ya yawaita ya zo da yawa wata ta ya ci gaba ma'ana aka yi ta yin wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam wannan hadisi na Jabir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bada labarin cewa ya ga mala'ika tsakanin sama da ƙasa a irin da shi dai mala'ikan da ya gano a garu nira yanzu yana tafiya sai igan shi tsakanin sama da ƙasa yana zaune akan wata kujera kuma yayi masa magana da yayi masa magana ya kiraye shi yana daga kai ya ganshi sai ya firgita shine faru aibtu minu na tsorata na firgita da na ganshi kar ka manta mala'ika jibril da halittarsa yadda yake da girma yadda yake da halittarsa manzo Allah ya gani sai ya tsorata sai ya sake komawa da gida yana cewa a lallabe shi a lallabe shi sai Allah ya saukan masa da wannan ayoyi na cikin surat al-muddassir ne ya ayyuhal muddassir kun fa anzi wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fa a cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya isar da sako domin da ita ce aka umarce shi cewa yayi mai ya isar da sako domin ya ce kun fa'anzir miƙe ka yi wa'azi ka yi gargaɗi aka fara ambatan gargaɗi domin a lokacin lokaci ne da za a fara kiran mutane zuwa ga tauhidi su gyara imanin su su bar wuta gumaka su bar dukkan abin da yake na barna kaga shine gargaɗi kenan an gane ko domin abu na farko shine gargadi. saboda ta Allah ta'ala ya ce ya gargaɗi al'ummarsa sannan ya girmama ubangijinsa ya tsarkake tufafinsa kuma gumaka ya nisance saboda haka wannan ce a ayi da ta biyo baya bayan waccan ta garu hira sai kuma aka umarce shi da wannan aya da cewa ya isar da sakon Allah ya gargaɗi al'ummarsa su daina abin da suke aikata da bautar gumaka da kuma sabon Allah daga nan kuma wahayi ya ci gaba kar a manta a can baya hadisin da ya gabata ya ce wa fatara alwahi wahayi ya dakata nan kuma yace fa hamiyal wata wa tataba'a daga wannan aya ta ya ayyuhal muddassir ne sai aka ci gaba da yin wahayi ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi akai akai hadisi na gaba ibn Abbas radiyallahu anhu ma daga Abdullah Abbas Allah ya kara masa yadda fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka motsa ka dinga motsa ainihin harshenka don ka gaggawa bihi da karanta alkur'ani kala yace shi abdullahi abbas kenan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alidu min at-tanzil shidda manzo Allah sallallahu in ana yi masa wahayi yana jin wahala yu'alidu min at-tanzil shidda yana shiga hali na wahala in ana yi masa wahayi hadisin Aisha a wancan lokacin a wancan hadisi na baya ta bayyana mana cewa ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi masa wahayi fil yawmi shadid al-bardi a wata rana a wani yinin da yake da tsananin sanyi fayuf samu anhu idan aka dauke wahayin wa inna jabinahu la yatafassadu araqan manzo Allah goshinsa yana gumi duk da cewa a lokacin mai sanyi ne mai tsanani amma yana gumi wannan yake nuna lalle wahayin yana zuwa masa da wahala da nauyi shine yake cewa Abdullahi da Abbas yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alij min at-tanzil shidda ma'ana yana fuskantar wahala yayin da ake masa wahayi wa kana mimma yuharriku shafatayhi kuma ana masa wahayi yana motsa ainihin labbansa abin da ya ya ambaci lebe saboda ai harshe yana daga ciki ba a gani in mutum yana kamar yana yana yin yana yana yana motsa harshen su kadan kadan sai dai kaga sa yana motsawa amma kai ba za ka iya gano abin da yake cikin bakin sa bare ka gano harshe tunda ai lebe ya rage bakin an gane ko to saboda haka sai ya ambaci me lebe yana nufin manzo Allah ta sallam yana motsa harshen sa in mala'ika yana karanta yana karanta masa wahayi shi ma yana kokari ya bi abin da yake faɗa shi ma yana faɗa shi ne yake cewa abdullahi da abbas fa qala ibnu abbas fa ana uharrikuhuma kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma gashi ina motsa labbana irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake motsa lebansa yana nunawa kenan aikace fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukan masa da wannan aya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka motsa harshenka wajen gaggawa bihi da abin da ake maka wahayi da shi ma'ana mala'ika yana karantawa kai ma kai ta kokari kana karantawa kana bin shi a gaggauce li ta'jala bihi dan kai gaggawa wajen kokarin kiyaye abin da ake karanta maka sai ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah yace lalle alaina yana gare mu yana wajen mu mun dauka wa kanmu cewa jam'ahu mu tattara maka shi a kirjinka ba za ka manta ba wa qur'anahu mu koya maka yadda za ka karanta ba zai gagare ka ba saboda haka ka saurara in yana karantawa shi mala'ika kai ma ka saurara in ya gama Allah ta'ala ya ce za mu sanya maka shi a kirji kuma za mu baka iko ka iya karantawa qala yace jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu za mu tattara maka shi a kirjinka mana za mu kiyaye maka wahayin a kirjinka kuma za ka iya karantawa fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu saboda haka yani yace qala ibn abbas yace fastami' lahu wa ansit idan shi mala'ika ina karantawa ka saurara kai shiru ka bari i gama karantawa thumma inna alaina bayanahu sannan mu za mu yi maka bayanin abinda baka gane ba na wahayi thumma inna alaina bayanahu anan yake cewa thumma inna alaina an taqra'ahu sannan mu za mu yassare maka mu sauwake maka karanta shi ba tare da ka samu damuwa ba فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع daga sakon aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mala'ika Jibril izo masa da wahayi istama sai isaurara baya bin abin da yake faɗa shi yana faɗi sai isaurara sannan fa idan talaka idan mala'ika Jibril ya gama karanta masa wahayi sannan ita bi qara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu sai kaga manzo Allah ya karanta irin yadda mala'ika ya karanta ma'ana Allah sai ya sanya masa ya kiyaye masa a kirjinsa Allah ya sanya masa wani a kirji ya kiyaye sannan kuma Allah ya bashi ya yassare masa karantawa yadda mala'ika ya karanta shi ma ya karanta kamar haka ba tare da mashakka ko kuma wahala ba ba tare da ya gagara ba domin Allah ya masa alkawari cewa zai karantar da shi zai bashi ikon ya karanta to wannan hadisi ma yana cikin bayanai na wahayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi masa wahayi da farko yakan bibi abinda mala'ika yake faɗa shi ma yana yawan faɗe da gaggawa saboda me yana ƙoƙarin ya kiyaye abin da mala'ika yake karantar da shi sai Allah ta'ala ya ce a'a ka saurara kai shiru in mala'ika yana yi yana karantawa ka saurara in ya gama to mun yi alkawari za mu sanya maka shi a ka za ka kiyaye to sai manzo Allah sallallahu alaihi ya daina ah, bin abin da mala'ika yake lokacin da yake karanta masa ya saurara sannan mala'ika ya tafi sai ya ji ya kiyaye a zuciyarsa kuma ya iya karantawa wani ibn abbas radiyallahu anhu ma daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu yadda fi qawlihi na'am cikin fadin Allah ta'ala wace shi muka karanta ko wa anhu daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu yadda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nasi manzo Allah Salama shi yafi kowa kyauta cikin mutane kana ajwada annasi ya fi kowa kyauta cikin ne cikin mutane yana daga cikin ɗabi'u kyawawa yin kyauta ta wa ɗabi'ar ɗan adam an ɗabi'anci ɗan adam akan me ruwa shi yasa ma Allah ya ce man yuqa shuha nafsihi fa ulaika wanda zai danne ruwa zuciyarsa to wannan yana cikin masu rabauta saboda ɗan adam yana da wato ruwa a zuciyarsa ɗabi'a ce yana da san abin da i mallaka baya so ibayar an gane ko to yana cikin makarimul akhlaq yin kyauta dabi'u kyawawa dabi'u manya-manyan dabi'a mutum ya iya yin kyauta to manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa makarimul akhlaq shi yasa yace ajwadan nas ya fi kowa kyauta duk wanda zaka yi tunanin kyautar sa manzo Allah ya fi shi sallallahu alaihi wa sallam domin yana yin kyautar da baya tsoron talauci kamar yadda lokacin da ibada kyautar garke na raƙuma wanda aka ba shi kai ni na je wajen mutumin da ni ban taba ganin mai kyautar irin tasa ba domin ai duk bajinta kyautarka kana bayarwa ne kana ne kana waigawa ka gano ko kana da dubu sai ka ɗauki hamsin ka bayar ka yi bajinta ko ba haka ba nawa ya rage ɗari tara da hamsin kai ka yi ƙoƙari ko ba haka ba ka yi ƙoƙari mana ka ba da hamsin ka ajiye ɗari tara da hamsin ka ga ka yi ƙoƙari kana waigawa ka ga nawa ya rage ko kana da dubu ce kai kokari kai ya ki zuciyarka ka ba da ɗari biyu kai to wannan ai ba magana ai ba magana wannan ai masha Allah kai fa kana cikin jarumai ɗari biyu a cikin dubu ɗaya ka ka bayar kana cikin jarumai a'a shi manzo Allah ba haka yake ba dubun da yake badawa in yana da dubu in ka zo ba ni sai ɗau da dubu ibaka kaga wannan ai ƙarshe kenan shi ba ya da damuwa ba ruwan shi sai ya ɗauka ya bada baya ajewa baya ajewa sai ya ɗauka ibada shi yasa da da wani balarabe ya zo cikin wanda ya ba wa kyauta sai ya ce duba can duba ka garke gashi nan tsakanin wani kwari guda biyu tsakanin wani wadi cike yake da da raƙuma sai ya kaɗi ba duka ce du an baka an bani ce du kaɗi ba ka sai ya ɗauka kamar wata ne bari ya gwada ya gani sai je ya kona ya ga ba wanda yake da shi ƙara aiko da ya je garin sa yace wallahi na zo daga wajen wanda yake ba da kyautar da baya tsoron talauci a ce ka ba duka wannan ai ina wannan sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada annas ya kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan kyautarsa kuma tana bunƙasa in aka ce wata ramadana ya shigo yace hina yalqahu jibril lokacin da mala'ika jibril ke gamuwa da shi wa kana yalqahu fi kulli layla fi ramadan malaika jibril yakan gamu da yakan zo wajen ma'aikin Allah cikin dukkan dare a watan ramadan fa yadarisu alquran domin su yi mudarasa na alqurani shine su karanta alqurani fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil min ar-rih a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarsa ya fi ma iskar da take koro giragizai ta ba da ruwan sama kyauta ka san dai ba kyautar ta fita ruwan sama ko ba haka ba ruwan sama ne idan ya zo zai mai zai baka har ma ka ce mai har ma ka ce ya ishe ka sai ruwan sama zai rika baka har sai ka ce ya isa ya isa to haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam yana kyautar da ya fi ma girgijen da yake bada ruwa saboda yana bayarwa har sai ka gamsu sallallahu alaihi wasallam to yakan kyautarsa tana bunƙasa a cikin wata ramadan domin malamai suka ce alaƙar wannan shine wato alkur'ani ya sauka ne a watan ramadan kuma alkur'ani yana daga cikin abin da yake wato sanya mutum ya zamo yana wato tuna abubuwan da ake karantar da shi a cikin alkur'ani yayin da wata ramadan ya zo ana koya mana cewa wata ne fa na sauka alkur'ani kuma alkur'anin nan fa shine gaba ɗaya shirya alkur'an nan shine gaba ɗaya abin da ya ɗora mu akan hanya wacce take ta aikata dukkan alkhairi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tuna wato wannan lokaci mai muhimmanci domin alkur'ani ya sauka ne a wata ramadan a wata domin Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin wa bayyinatin min al-huda wal furqan saboda haka shi yasa manzon Allah a wannan lokaci yake yawan kyauta saboda wannan alaka ta alkur'ani da kuma wata ramadan watan aikata alkhairi wata wanda yake da aikata alkhairi kuma alheri bai tsaya kadai a wajen tilawa alkur'ani ba har da me sauran dangogin alheri daga ciki akwai ne yawan kyauta da ciyarwa a wata ramadan da kyautata wa mabukata saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi yakan wato lokacin da mala'ikar jibril ke zuwa masa suna mudarasan alqur'ani yakan wato yawaita kyauta da kuma alkhairi a wannan lokaci sallallahu alaihi wa sallama wa anhu radiyallahu anhu daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yarda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to shi muka karanta ko wa anhu daga abdullahi da abbas radiyallahu ma. Allah ya kara musu yarda ana ba Sufiyan bin Harbin, abu Sufiyan dan harb akhbarahu shi ya bashi labari anna hirqala arsalahu arsala ilayhi fi rakbin min quraish shi abu Sufiyan. kar mu manta yana cikin manya-manyan jagorori a makka shugaba ne cikin mutanen makka shi abu Sufiyan. kuma yana cikin masu adawa a lokacin da yake maka da da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai saboda suna ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zamo ya zama shi sun karba addinin sai ya zama shi ne jagora su kuma sun zama kenan mabiya suna gaba za su yadda da wannan ba sannan addinin musulunci ya hana bautar gumaka ya hana hanyoyi da suke bi na barna suna ga in suka bar wannan to suna a tsammanin su cewa in suka daina wannan maka wannan alfarmar ta za ta zama bayi ba ta da shi domin sun samu ɗaukaka ne da girma saboda me alaƙa su da ɗakin Allah a makka to suna ganin cewa in sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su rasa duk abin da suke kai na alfarma da kuma matsayi shi yasa suke adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi to shi Abu Sufyan lokacin da yana dama dan kasuwa ne yana zuwa kasar Sham kasuwanci to ya je kasuwanci malamin ta ce wannan abin ya gudana ne bayan an yi sulhun Hudaybiya shekara ta shida kenan bayan an yi sulhun al-Hudaybiya ya tafi kasar Sham to da ya je Sham ne yake sai yake ba Abdullahi Abbas labarin abin da ya gudana tsakaninsa da shugaban rumawa sarkin rumawa shine hirkal hirkal wannan lakabinsa kenan sarkin rumawa yake cewa shi abu sufyan kenan sakar ibn harb yake cewa ana hirkala arsala ilahi fi rabbin quraish sun tafi tare da wasu qurayshawa shi abu sufyan sai hirkal ya tura a kirawo masa wasu jama'a ta qurayshawa kanu tujjaran bisham sun tafi kasuwanci kasar sham fil muddallati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama madda fiha aba sufyan wa kuffar quraish a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yarjejeniya da quraishawa da abu wato na zaman lafiya an ambaci abu ne saboda jagora ne cikin mutanen ƙuraishawa kuma yanzu ana magana ne game da abin da ya kasance tsakaninsa da sakin rumawa amma ai abin nan din da aka yarjejeniya ai da mutanen maka aka yi quraishawa na cewa ba za a yi yaƙi ba tsakaninsu da ma'aiki sallallahu na wani tsawon lokaci fatahu bi iliya fatahu suka je wajen shugaban rumawa shine hirkal wa bi iliya a lokacin sun shi yana kasar iliya yana garin iliya iliya shine garin baitul maqdis garin kudus kenan shi suke ta shi iliya to shi lokacin yana kudus shi sarki rumawa din yasa aka kirawo su abu sufyan fada'ahum wa hawlahu uzama'u ar-rum ya kirawo waɗannan jama'a ta quraishawa shi abu sufyan da abokan tafiyarsa kenan shi kuma lokacin shi sarki rumawa ya kewaye yana zaune kewaye da manya-manyan wato kusoshi na mutanen rum na ƙasar rumawa sun mada'ahun fada'a bitul juman ya kira manya-manyan kusoshin ƙureshi abin nan rumawa kuma ya ce a kawo musu mai tarjama ma'ana wanda zai rika fassara abin da yake faɗa da yarensa na rumawa domin su abu sufiya larabawa ne ba sa jin yaren shi kuma barume ne baya jin larabci saboda haka ana tarjamawa ana gaya musu abin da yake fada yace a kawo masa mai tarjama fa qala yace ayyukum aqrabu nasaban bi hadha rajul sai yi Abu Sufyan tambayoyi kuma kamar da zamu karanta a gaba shi sarki Rumawa yana da ilimi shi ma yana da ilimi saboda haka eh, tambayoyin da zai yi tambayoyi ne na ilimi wanda yake nuna ya karanta littafinsa na ainihin linjila yake cewa da shi ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yad'umu annahu nabi cikin kula larabawan nan da zo wane ne yafi kusancin dangantaka da wancan mutumin makka da yake cewa shi annabi ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa yake alakar ta tafi kusa da shi fa qala abu sufyan fa qultu ana aqrabu abu sufyan yace ni nafi kusancin alaka da dangantaka da wannan mutumin fa qala sai sarki ruwa hirkal yace da shi udunuhu minni ya matso kusa da ni shi abu su sufyan kenan a matso da shi kusa da ni wa qarrabu wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda zahrihi sai yake kuma a taho da abokan tafiyarsa amma su zo su tsaya a bayan shi shi izo gaba kusa da ni sannan su abokan tafiya su tsaya a bayan shi me hikimar sai ya bayyana da ni dalili sun makala letur jumanihi ya ce wa mai tarjama wato wanda zai rika faɗa abinda yake faɗa wa laraba suna ba shi amsa sai ce kullahu ka ce da waɗannan mutane inni sa’irun haza an hazar raju shi wannan mutumin da ke kusa da ni zan tambaye shi tambayoyi game da wancan mutumin na makka shi ne annabi sallallahu alaihi fa in kadabani buhu ku rika jin abin da yake faɗi in ya faɗi ƙarya ku ce ba haka ba ne domin ai ba kwa kallon shi gaba da gaba bare ku ji mai nauyinsa in ya kalle ku suna ban mutum ne ku dan ji wani abu dama yana bayan ku in yayi ƙarya ku sai mun ƙarya yi eh, shi ke zan gani yawa saboda haka kaga daga nan an yi masa takunkumi yawa gashi yana kallon sarki romawa kuma ga mutanensa a baya bai san in ya yi karya kada a samu matsala dole ne ya kiyaye fa wallahi in ji abu sufiyan yace na rantse da Allah wato kala abu sufiyan yace fa wallahi na rantse da Allah laulal haya'u ba dan kunya ba min an ya'thuru alayya kaziban a ce an samu ƙarya daga gare ni ya'thuru alayya kaziban a hakaito alabartar da na taɓa yin ƙarya ba la kazabtu an da wallahi da nayi wa manzo Allah ƙarya amma in nayi ƙarya anan yana cewa na rantse da Allah laulal haya ba dan kunya ba kunyar ne kunyar gobe za mu koma makka labari zai kai abin da ya faru an ya tsoro alayya kadiban ba wai su ƙaryata ni ba a rawaito na taɓa ƙarya domin abin da yake ji wannan mutanen ko ya ƙarya ba za su ƙaryata shi ba saboda ai sun samu wata gaɓaci dama suna adawa da ma'aikata a salama saboda haka don su yi ƙarya abin mamaki ne ba mamaki ba ne dama ai suna fa yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka manta an yakin badar an yakin Oh so yanzu suna yanzu ma yarjejeniya aka yi ta zaman lafiya saboda haka dama suke nema su yi yaƙi manzan Allah ta zana kuma ga sarkin rumawa in aka ta an suka samu sa'a ya goyi bayan su yana da runduna sai ce aje a yaƙi su abin da suke so kenan so da za su yi masa ƙarya su ci nasara aje a yaƙi makin Allah aiko da za su yi dan su burin shine su ga bayan manzan Allah ta da addinin sa a'a ba wannan bane dalili ba dan kare ya ƙarya su ƙaryata shi ba dan yana jin ba za su ƙaryata shi ba dan duk abin da zai faɗi abokan tafiyarsa ne an gane ko saboda haka za su goyi bayansa za su goyi bayansa to amma abin da yake akwai shine ba yanzu ike jin tsoro ba gobe ike jin tsoro cewa za a iya kai labari cewa ya taɓa yin ƙarya ko ya yi ƙarya lokacin da aka ce kuma babban mutum ne shugaba ne cikin mutanen ƙwarishawa yace ban so a labartar da cewa na yi ƙarya a nan labari ko ba daɗe ko ba jima wata rana sai an samu labari cewa na yi ƙarya to ban so wannan i kasance a tarihi na abu su a lokacin mushiriki ne ne bauta gumaka amma yana jin kunya cewa a yi ne a labarin rayuwarsa cewa ya taɓa yin ƙarya ya yi ƙarya kuma ga abokin adawarsa da burinsa shine iga bayan shi amma in yi mai karya labari a rayuwa sai an taba ko bayan mutuwarsa ko sai an ce aiko ya taba ƙarya ko ba a faɗa rayuwarsa ba wannan kuma dole zai kai ga mai ga iyalansa zai kai ga labari zai kai ga abin nan ɗinsa cewa ai kakanku ya taba karya ko babanku ya taba ƙarya ce ba zan yi karya ba don kar a hakaito na taba yin ƙarya ga abokin adawarsa ba muƙiyi da yake son ya ga bayan shi wanda suka yaƙi kuma har yanzu suna kan cewa ba a gushe ba ana abin nan yaƙi amma duk da haka ba zai masa ƙarya ba don me yana tsoron gobe to tambayar da za mu tsaya a kanta shine mu ƙarya a wajen mu ya take yanzu nauyinta ha ta fi komai sauki ƙarya hatta a wajen shugabanni hatta a wajen mutanen da kike ganin girma su ƙarya a wajen su za a ga mutum masha Allah kana ganin girmansa da alfawar amma zai iya maka gariya ko ba ka ba saboda me saboda wato kyawawan ɗabi'u sun zama baƙi a cikin mutane abin da yake abin ɗabi'ar mutane su ne wannan ɗabi'u marasa kyawu har ma ya zanto in mutum ya zanto mai gaskiya ne har ma ana yi masa lakabi a ce me a ce mai gaskiya ah to waye mai gaskiya ai kowa ya kamata ya zanto mai gaskiya musamman musulmi saboda haka wannan yana nuna mana cewa a rayuwa da muke ta yau muna da ɗabi'un da ya kamata a ce mun yaƙa mun gyara halayenmu musamman mu dai a nan inda muke rayuwa akwai ɗabi'u marasa in muna faɗi kowa ya kamata ya kalli kansa irin halayenmu da muke da su ya kamata mu gyara mu musulmi ne addininmu ya koya mana makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u ya hane mu ga ɗabi'u marasa kyau na aibi da za a ce wane kaza ne to amma inda abin ya lalace shine in an aibanta ma aibanta ya zama bai da wani tasiri inda a wancan zamani ne kafin musulunci lokacin mushrikai fa kafin addinin musulunci a je a ce wane babban mutum ya yi karya ce shi kenan ya faɗi idan mutane sai dan laƙi alai kakan ku ya karya baban ku ya karya shi kenan su a shi dangin sa sun lalace kenan to amma sai abin ya zama akasi dan an yi karya yanzu zama ba wani abin to sai ne ce uban ka ya karya to sai ne shi a wajensa ba aibi bane kaga ya nuna kenan ƙaryar ma bata munanan ɗabi'u ba sun zanto ba a madargin su a ce babanka ya ci hanci zai su sai me ba hanci ba daɓari ya ce sai me kaga wannan wato abin munin yayi yawa lalacewar ta yawa ta yadda har ba ka jin aibi ne a jinginawa abin nan ɗinka cewa wani irin waɗannan munanan ɗabi'u da dole wanda mutum zai ji tashin hankali a ce in barwa baya na mummunan ambato a ce ai baban ku yana kaza ko ai kaza ake a gidan kaga wannan yana da kyau mu gyara halayen mu Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu ikon gyarawa lokaci yayi zamu dakata insha Allah darasi na gaba sai mu sake karanta wannan hadisi Allah ta'ala ya ba mu dace shi abin da muke karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh